Labaran Hausa 360 za ku saurara tare da ni Abubakar Rabiu Dangoro. Wasu manoma sun koka kan yadda tallafin noma daga gwamnati ake bayarwa ke jinkirin wajen isa hannunsu, lamarin da suka ce na rage masa amfani a lokacin damuna. Wannan na cikin sanarwa da koken da wani ƙaramin manomi daga jihar Kano mai suna Malam Habib Jafar Madobi ya fitar a madadin ƙananan manoma. habib jafar ya ce a lokuta da dama tallafi ko rancen kayan noma ba sa isa hannun manoma sai bayan damuna ta yi nisa yayin da wasu lokuta kayan ke fadawa hannun mutane da ba sa son gaskiya ya buƙaci gwamnatin tarayya da jihohi na ma ƙananan hukumomi su rika tsara rabon tallafin noma tun kafin damuna ta fara domin noma wato domin manoma su samu kayan a kan lokaci da suke da bukata da zarar an fara ruwan sama haka zalika habib jafar ya ce yin hakan zai taimaka sosai wajen ƙara yawan amfanin gona tare da tabbatar da cewa tallafin ya isa ga waɗanda aka tana wa duba da irin yanayin da ake ciki na wawure kayan noma idan ya je hannun ɓata gari kwamishinan 'yan sandan jihar kano ibrahim adamu bakuri ya kai wa sarkin rana ambasada dr muhammad isa umar autan bawo ziyarar girmamawa a fadarsa da ke rano wannan dai na cikin sanarwar da kakakin da na 'yan sandan jihar kano csp abdullahi haruna kiyawa ya fitar sanarwar ta ce kwamishinan ya kai ziyarar ne bayan kammala ran gadin yankunan rundunar 'yan sanda ta sha ɗaya da ke faɗin jihar kano kwamishinan ya yaba da irin goyon baya da masarautun rana ke baiwa hukumomin tsaro tare da neman ci gaba da haɗin kai wajen tattara bayanan sirri sasanta rikice-rikice da inganta tsaron al'umma sarkin rana ambasada dr muhammad isa umaru ya yaba da jagorancin kwamishinan 'yan sanda tare da tabbatar masa da ci gaba da goyon bayan masarautar wajen inganta tsaro a faɗin masarautar Gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sula ya buƙaci Majalisar Dokoki ta ƙasa da ta haramta tsarin almajiranci baki ɗaya. Ya yi magana ne yana mai cewa tsarin na ci gaba da zama babban abin da ke haddasa ƙaruwar yara da ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya da kuma ta'azzara matsalar tsaro. Gwamna Sule ya yi wannan kira ne a Abuja yayin taron inganta rayuwar ɗan adam a arewacin ƙasar nan. gwamna abdullahi sule ya nemi 'yan majalisa da shugabannin arewa su ɗauki matakan kafa dokoki da za su kawo ƙarshen tsarin almajiranci tare da mai gurbi da ilimin boko da shirye-shiryen koyar da sana'o'i a cewarsa na fuskantar matsan arewa na fuskantar matsanancin matsalar ilimi inda aka kiyasta cewa yara kimanin miliyan goma sha takwas ne da ɗigo uku a halin yanzu waɗanda ba sa zuwa makaranta yayin da tsarin almajiranci ke kasancewa babban ginshiki da ya fi kowanne haddasa matsalar tsaro sarkin kano na 16 muhammadu sanusi na biyu ya buƙaci ƙungiyar ecowas da wato da bata wata gagarumar shawara a kan ƙasashen nijar mali da kuma burkina faso sanusi na biyu ya buƙaci ƙungiyar ecowas da ta bi sawun sasanci da ƙasashen nijar mali da burkina faso wanda suka fice daga cikinta Sarki Sunusi ya yi wannan kira ne a wani taron lacca wanda Cibiyar Nazarin Shari'a da Dimokuraɗiyya ta ƙasa ta shirya a ranar Alhamis a birnin tarayya Abuja. Mai martaba sarkin ya ce ficewar ƙasashen Sahel guda uku ya raunana haɗin kan yankin, haɗin gwiwar tsaro da kuma damammakin tattalin arziki a faɗin Afirka ta yamma. Ya bayyana Nijar a matsayin wani muhimmin gurbi na kariya tsakanin Najeriya da barazanar 'yan ta'adda da ke aiki a fadin libya algeria da sauran sassan afirka ta arewa kotun ɗaukaka kara da ke abuja ta yi zama a kan shari'ar neman soke rijistar wasu jam'iyyun adawa kotun dai ta ɗage sauraron karar da ke ƙalubalantar soke rijistar jam'iyyar adc accord da wasu jam'iyyu uku zuwa ranar 7 ga watan yulin 2026 kotun ta sauya ranar sauraron shari'ar daga 25 ga yuni domin ba wa ɓangarori da ke cikin ƙarar damar gabatar da takardunsu da musayar hujjoji a zaman kotun a ranar alhamis lauyan accord party misbahu bi mai mukamin san ya shaidawa kwamitin alkalai uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a abubakar muhammad cewa an samu kundin shari'ar ne labaran hausa 360 ake saurara kashi na farko ya kammala a yayin da yanzu kuma za mu shiga kashi na biyu gwamnan jihar kano wato gwamnatin jihar kano ta fara gyaran dokar hukumar kwashe shara ta kano remasap domin ba ta damar sarrafa shara zuwa taki da sauran kayayyakin amfani hakan na cikin sanarwar da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar abubakar ahmad ya fitar sanarwar ta ce shugaban hukumar remasaf dr muhammad s ne ya bayyana hakan yayin taron kwanaki biyu na nazari kan dokar hukumar dr muhammad s ya ce dokar da aka kafa a shekarar 2003 ta mayar da hankali ne kan tattara da kuma tattarawa da kuma zubar da shara ya ce gyaran dokar zai baiwa hukumar damar amfani da tsarin sarrafa shara domin samar da takin zamani da sauran kayayyakin amfani. Shugaban Kwamitin Muhalli na Majalisar Dokokin Jihar Kano Honorable Musa Ali ya ce majalisar za ta ba da goyon baya ga gyaran dokar idan an gabatar da ita a gabanta domin dai samun nasarar abin da ya kamata. Daga fannin wasan ta mola za a je cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na son ɗauko ɗan wasan Brazil Bruno daga Newcastle a wannan kakar wasanni. Kazalika ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham ta sake yin watsi da tayin da ɗan wasan Newcastle Sandro Tulani. Inda Tottenham ɗin ke son siyar da ɗan wasan ta kan Euro miliyan 100. Arvin Leipzig ta ƙi amincewa da tayin da Liverpool ta yi na baya-bayan nan na fam miliyan 100 kan ɗan wasan ivory coast wanda ta faɗa ta ce tana son ɗauko shi mai tsaron ragar manchester united da kamaru andre onana na shirin rattaba hannu akan kwantaragi a kaka ta biyu a matsayin ɗan wasan aro na tabronsford da ke ƙasar Turkiyya. Da wannan muka kawo ƙarshen labaran Hausa 360 sai a ci gaba da tarawa da mu da misalin karfe goma na rana inda za mu kawo muku wasu sabbin labaran sunana abubakar rabiu ɗan gwaro nake cewa mu ci gaba da kasancewa da kuwa yaushe